dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ra'ayoyin matasa ne mabambanta akan tambaya kamar haka. Shin waɗanne irin abubuwa ya kamata matasa su yi la'akari da su a lokacin da suke zaɓen abokan aure? wasu kuma kana zuwa ma za ka gane gaskiya ba su da tarbiyya da ganin iyayenta ma za ka gane ba su da cikakken tarbiyya sai ka iya janyewa daga neman yarinya gaskiya za ka fara zuwa ka bi diddigi ka ga wance wance wane ya santa a'a wannan bai santa ba wancan yana da connection da ita sai ka yi kokari ka ga ka haɗa shi idan ka kalle ta a haka ka ga movement ɗinta na san in dai santa kake da aure za ka ɗan yi so da yin ɗin behavior ɗinta ma'ana za ka ɗan nazarci halayyarta kafin ka jibinta kana iya ganewa mana in ka fahimci mutum ai shi ma aure zama ne ko ba haka ɗaya kai tsaye za ka gama ta ina son ta ka aure ta ba ko. Ku biya mu domin jin yadda shirin ya kasance. Me sunan malamin? Muhammad Usman Muhammad. Akan waɗanne abubuwa ne ya kamata matasa su kula da su? Eh. Su yi la'akari da su tukuna kafin eh. su zaɓi ainihin abokan zama misali su zaɓi mata aure ko kuma su zaɓi mijin aure waɗannan abubuwa ne a naka ra'ayin a ganinka ya kamata a ce sun ta gaba sun lura da su sun la'akari su na kafin. Eh. abin da matashi da zai kula da shi na farko hmm. kafin ya gani na farko akwai irin iya dressing na na yan mata ka oh wato iya sa kaya kenan eh iya sa kaya ba Eh. wasu kuma kalami magana magana kenan wasu kalami wasu kuma iya tafiya to amma a ganin ka misali ina nasabar wannan abubuwan suke da zama aure misali saboda yawanci abubuwan da zaka duba fa tuna abinda za su amfane ka ne eh. bayan an riga an yi auren kana zaune tare da ita yawa to in nace na farko zaka duba dressing na farko dai duk yarinyar da za a ganta ta sa irin kayan nan kenkilallu ba ta rufe ta ba kaga ba musamman da za ka fara nema aure ba ne hmm. magana ne gaskiya wata kuma ta za ka ji kalmomin ta suna da ma'ana masu kyau wasu kuma za ka ji lafazin ta ma hmm. ba masu kyau ba ne to a nan ne za ka tace cewa wannan ita ce za ka fara tuntuɓanta ma har ku kai ga wani matsayi na soyayya tare da ita to amma ka san wasu sukan canza eh na ce wasu eh. kasan wasu kasan halayen sukan yi boyon hali in suna cikin gida ko su nuna irin yadda suke irin yadda halayen suke in suka fita waje kuma sai suna dan boyon hali ya zaka ka gano irin wannan ya irin wannan gaskiya a yanayin tafiyan su akwai wanda in kuna tare da su din za ka gane yanayin tafiyan su in dai har kuka dan fara nisa tafiya za ka gane inda suka sa gaba saboda ku talafazin baki da suke kana dan bugan ta a nan ne za ka gane to wannan ya cancanci ka fara sama ɗanban neman aurenta ko kuma ba haka ba za ka iya ganewa wasu kuma kamar yadda ka faɗa ɗin gaskiya suna da wuyan al'amari suna ɓoyi su ne a ciki sun ji zaman gidan aure kuma sannan sai su buɗe yadda suke gaba ɗaya a nan ne sai gane ka kasa gane kansu masu ka yi tunanin cewa ma wannan ma dama haka suke matan ma gaba ɗaya sai ma ka je gaba ɗaya ma sun fita a kanka ma gaba ɗaya to ina ga in suna nesa misali irin wanda ke neman aure nesa ba kusa kake da ita ba ya za ka gano irin waɗannan tunda ba kullum kake tare da ita ba eh to ni dai a ra'ayina tunda ba kullum nake tare da ita ba idan naje zan iya samun kaman idan a nesa ne zan iya zuwa zan samu kaman aboki a kusa a layin sai ba shi amana ta magana na gaskiya zan tambaye magana na gaskiya me yake ganin cewa akwai wani amma kada ya tsoye mai sa'ani ne na harkar zamantakewa na tare me ya kamata mai dan mun bincike ga rika tuntuɓarsa idan na ga shi ma ke dan mun wasa sai in canza wani saboda in na samu abuci sanin ne zan samu nasarar cewa burina zai cika amma in ba haka ne ba na ba zai cika ba sai in faɗa wani kangi na daban kamar yadda kake magana a kansa to baya ga haka ina maganar ina maganar ainihin asali irin gidan da suka taso eh wannan ma ina duba maganan ina dubawa in gani yan babban gida ce kamar yanzu na je wani abu ya faru yan matsala haka ko muna tare da ita a cikin mun to jin gama manta to kaga dole zan janye jiki na kanta na san abin ba zai lasan ba uban baya jagorancin gidan amma idan uba yana jagorancin gidan ko da dan wani abu yana kai mun zai ci to a nan wurin zai kasa maganan ba tare da ya shiga cikin gida ba ya nemi shawaran mata da zaran ya nemi shawaran mata na san cewa gaskiya ba yan babban gida ba ce amma da zaran ka je kaga yanayin wannan din gidan su ga cewa wannan ba yan babban gida ce kamar tana da tarbiyya kenan wasu kuma kana zuwa ma za a gane gaskiya ba su da tarbiyya da ganin iyayenta ma za a gane ba su da cikakken tarbiyya sai ka iya janyewa daga neman yarinya gaskiya to an ce so hana ganin laifi in kana son ta ka ta shiga ma zuciya haka nan kana ganin da zaka iya samun lokacin zaka yi la'akari da wayannan abubuwan gaskiya ni dai a ra'ayina zan iya samu domin so din ba zai rufe min ido da har ido na zai makance akan in daina ganin laifinta akan wannan ba da in dai har zan gani suna da wannan matsalan gaskiya zan yi fita a ra'ayinta to sai zan yi ta addu'a Allah ya yi mun santa a zuciyana Saudi Arabia har kanar Dubai Germany na jerawa ya kamata jihohin Najeriya mu ma ni koyawa mu yi hada kai za mu shar mu zaman toshiyar Wa alaikum salam da wa nake magana kana magana da Khalid Aisha Ibrahim dan mama fashion telan yan gari. To barka da wannan lokaci sunana Ibrahim Jarmai daga sashen Hausa na murya Amurka. Eh waɗanne abubuwa ya kamata samari ko kuma in ce matasa su yi la'akari da su su lura kafin su tsai da yarinya da su aure a rayuwarsu waɗanne abubuwa ya kamata su lura da su a wani irin halaye. Eh to kaga gaskiya ni for my own understanding kaga ne. Abin da nake ganin mutane kafin su fara yin su kafin su tsaye da matar da za su aura sai su yi duba ga maganar nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ka duba mace don addininta sannan kuma don kyawunta sannan kuma don arzikinta hmm. kana ji na ina jin ka yawwa to yawwa to sai ka tsaya ka gani yaya addinin yarinya na yake ta cancanta wannan yarinya ta cancanta a nemi aurenta ko ko ba cancanta ba. Ya za ka yi duba addinin ta tunda ba guri ɗaya kuke zama da ita ba? Alhamdulillah, ai na gidan su za ka wannan dinta. Dubawa za ka yi, kafin ka je ka sami yarinya, ka fara yin nazari, ka fara bin diddigin asalin ainihin tushenta. Idan ka duba wannan, sai ka zo kaka dole-dole ba za ka ce wai ka rasa wani wanda za ka samu wani information daga wurin ba bai za ka fara zuwa ka bi diddigi ka ga wance wance wane ya santa a a wannan bai santa ba wancan yana da connection da ita sai ka yi kokari ka ga ka haɗa shi tare da ka samu ka zanta da shi na kaman kana ɗan mashi shawara haka ka ce miki wane na ga wance fa gaskiya ina son auren ta to a nan idan da akwai wani illa a tattare da ita zai yi kokari ya sanar da kai amma irin haka yanzu gaskiya abin da samarin yanzu suke yi gaskiya ba wai haka ne ya kamata a ce ana neman aure ba wai a ce har an kai ga tsaye da mata sai ka ga wai har an ma tura an yi baiko daga baya kuma sai ka ga abin ya lalace wato me kenan samarin suke na yanzu yau wani yanzu gaskiya suna yin shi ne oxhead head ka gane a rufe ba sa tsayawa su yi bincike kawai da ya ga yarinya sai zai tunkare ta da wancan asa nake irin karya dai haka na samari yanzu da ake yi gaskiya wannan no easy gaskiya to me gaskiya ban da wannan ra'ayin ka ga kamar misali a kai na ni da na sai da mata sai da na tsaya na bincike tukun na ga ya cancanci tabbas cewa eh in je in nemi auren wancan sannan na je ni gidansu na fara zuwa ba wai kai tsaye na je ni na same ta ba wato sai da ka fara zuwa gidansu tukunna ka ka zanta ka gana da iyayen to baya ga waɗannan waɗannan abubuwa kuma wanda zaka duba wanda naka na kanka wanda baya ga wanda addini ya zayyana da kuma al'ada da sauransu waɗannan abubuwa kuma kake tunani a zuciyarka misali wanda ya kamata kai kai la'akari da su wanda kana ganin eh lalle abin kake so kenan so ka san kowa da ra'ayin shi ni dai ra'ayi na ra'ayi na ni a ra'ayi mm. dama na riga na ce kafin na ya aure insha Allah Allahu na zaba ma yayana uwar da ta dace da ni sannan kuma uwar da ta dace da su kamar misali kaga na ce ina son farar mace doguwa mai kyau irin haka nan dai ka gane a eh. sannan kuma na tsaya na ce sai na ga yarinyar da take da addini kamar na ilimin boko ilimin arabi a gane a mm. sannan kuma irin bata da hayaniya haka da kawaye irin kawayen yanzu gaskiya tarbiyyar da iyaye yanzu kam sai a hankali kam ba kowa ke tsaya lura da wannan ba Muhammadu sunana Muhammad Billah to malalla Muhammad yanzu kai ma zaka ba mu naka muna so mu ji naka ra'ayin ne game da irin abubuwan da ya kamata samari matasa su yi la'akari da shi kafin su zaɓi ainihin mata da za su aura waɗanne abubuwa ya kamata su zauna su duba da kyau waɗanda za su kawar musu samun matsala bayan aure gaskiya ne alhamdulillah ga dai na farko idan mun kalla abun ko da a addinance ma kafin mu da al'adanci Hmm. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga mana bayanin irin mace da wata ma'aura akalla ana neman mace dan abu dan abu hudu dan iliminta watakila dan kyanta kila dan nasabarta watakila dan addininta yace amma yana ba mu shawara mu nemi mace dan addininta domin wannan shine abin da baya gogewa hmm. idan mace na da addini in zaka shekara hamsin da ita in Allah da wannan halayen na tattare da ita amma in kyau ne ko ka aure yarinya lokacin tana shekara sha bakwai sha takwas tana da kyau karshen ta tana arba'in arba'in da biyar sai ka ta canja in kuɗi ne zai iya saukiya in nasabar ke ma wanda kake takama da shi na dangin su zai iya saukiya don duniyar ba madawama ba amma akalla ka fara kallon ilimin ta domin mace mai ilimi tana da matuƙar gudunmawar da za ta ba wa farko ma 'ya'yanka kafin a ji wani Hmm. dan Allah ya albarkace fita da yaya da to lallai za ki amfani da wannan ilimin naka ka ba shi tarbiyya da ta dace kuma ta ƙara musu ilimi baya ga wanda suka samu a makaranta to yanzu abin da ke son tambaye ka shine ta yaya ta yaya za ka iya gane ainihin mace mai addini tunda dai ba gida ɗaya kuke zama ba gaskiya ne za ka iya fahimtar mace mai addini na farko dai idan ka kalle ta a haka ka ga movement ɗinta na san in dai san ta kake da aure za ka ɗan yi so dai ɗin behavior ɗinta ma'ana za ka ɗan nazarci halayyarsa kafin ka jibinta yanayin yadda suke ma'amalolinta to wannan bayan ka fahimci wannan to lallai idan ka je ka same ta kuka tattauna halayyarsa na yau da gobe zai tabbatar ma da tana da addini ko ba ta domin ai ba wai ko da ganin ta zaka ce kana so ai aure ba wataƙila za ku samu lokaci da za ku dinga zuwa hira kana zuwa zance kuna ɗan tattaunawa duk wannan tattaunawa za ta fahimci lallai wannan tana da wannan kwaliti din da kake nema to amma idan muka yi la'akari da yadda wasu 'yan matan suke ɓoyon hali ta ya za a yi saboda in suka ga saurayi ya zo canzawa suke hatta kayan da za su daban ne tare da za su fesa daban ne lafazin bakin sama ya suke sai daga bayan sun koma gida kuma sai su mai da ainihin halin nasu na ainihin ta ya za ka yi kuma ka kauce mu da irin waɗannan eh, to gaskiya dama wannan hanya ɗaya ce wajen kauce mu shine na farko addu'a amma ni kamar ni ne ma magana akan kaina ba wai mm. na fi wayo bane ko wani waye mm. amma ni ina jin tun daga gidanku zan kalli gidanku kan shi ka gidanku zan gana abin da kike nuna min in gaske ne ma ba gaske bane kuma ai zan dinga bi ta karkashin ƙasa ina neman halayoyi ga makusanta abokan kannanki abokan yayyinki suwaye na ga suna movement cikin gidanku to lallai na tabbatar wani bai faɗa min gaskiya ba wani bai faɗa min da kuma abokai na unguwa zan yi kokarin kulla alaka da abokan unguwar na san mm. wani bai faɗa min gaskiya ba wani bai faɗa min idan kina pretending ma'ana kina faɗa min halin da ba na ba ko kina nuna min ke ya ce amma kuma fa ba haka bane a gargashin kasa duk kana da lokacin da zaka iya irin wannan ka san an ce so hana ganin laifi wata in kana son ta misali fara ce doguwa kyakkyawa kuma abin da kake so kenan ba lalle ka tsaya bincika halin ba ya me zaka ce game da wannan to gaskiya ne kamar yadda ka faɗa so ana ganin laifi amma kuma kamar lokaci da ka fara tambaya in fa kana son mace da aure ma'ana fa kana neman abokin ginin rayuwa kenan so za ka iya ɓata kowane lokaci a kanki domin baka ɓata lokaci wajen nazarta halayyarta ba za ka ɓata lokaci wajen raka ta gidajen ƙawaye wataƙila kana da mota ɗaukar ta ka kai ta san kai ta san kai ta san ka wannan ma ɓata lokaci na amma saboda kana san ta baka kallon wannan lokacin kuma game da tambayar da kai na eh, idan kana kanta so hana ganin laifi to in dai ta tabbatar da halayoyin nasa da waɗanda biki daidai da ra'ayinka ba amma still kana jin kana son ta to me zai kana kai amfani da wannan soyayya da kake mata kai maka sa mata irin wannan san da zai sa kai mata ji kana son ta yadda zaka iya influencing behavior ɗinta ka gane abin da nake na gane haka ne lallai yawwa sai amfani da kai kana son ta so kokarin da zan yi farko ganin ba daidai kike ba mai da ki irin ne irin ra'ayi na ki dawo daidai mu ci mu ki to wata kila ma daidai da na ko wanda ya funawa wanda idan har kan da nake miki zai isa ba zan ga laifin ki ba to ke ma zan yi kokarin cusa miki san da in dai kin samu so daidai da nawa to zai sa ni ma kuma in canja ki Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wa nake magana? Suna na Rashida Ali. To suna na Ibrahim Jarmai daga sashen Hausa na murya Amurka. Eh so nake ina so mu ji ra'ayi ne. Shin waɗanne abubuwa ya kamata samari da 'yan mata su yi la'akari da shi kafin su zaɓi abokan aure waɗanne irin halaye waɗanne irin abubuwa ya kamata su sa ido a kai su kula da su sosai sannan har su su mai da hankali su zaɓa saboda kaucewa irin matsalolin rayuwa eh to na ɗaya dai natsuwa na biyu kuma tsoron Allah to natsuwa kamar yaya kenan kamun kai to ya za a ya za a ya za a ki gane mai kamun kai kana iya ganewa mana in ka fahimci mutum ai shi ma aure zama ne ko ba haka ɗaya kai tsaye za ka gama ta ce ina son ta ka aure ta ba ko to misali to misali misali in saurayi ne zai zo wurinki in ya tashi zuwa ki tana har ta eh. kayan da zai sa masu ya wanki ya canza ya musu guga ko ba ko baya guga baya wanka amma an zai zo wurinki sai yayi akwai boyon hali ya za a ki gane mai natsu ya za a ki gane irin wannan yau da gobe bata ba ni ba hmm. dan in yana wankewa kullum wata ran asirin shi na iya tonuwa yana yiwuwa kai ka gamu da shi hanya ta ga ba haka ne yake ba yana yiwuwa wata ran ya taho ka kira shi cikin uzuri bai samu tsayawa ya wanke ya goge dole ya samu hmm. to to misali idan nesa yake fa idan nesa yake eh ai akwai bincike ko kuna bincike to a matsayin ki na mace ke wani irin bincike zaki yi Kyau ni dai na ɗaya zan binciki halayen mutum, na biyu kuma addininsa, na uku kuma To ya za a yi ki binciken waɗannan abubuwa tunda ke mace ce misali kina gidan iyayenki ya za a yi ta ya za a yi ki bincika wani hanyoyi za ki bi ki bincika? Ina iya bincika kuma ina iya sawa a bincika ne. Wato ki je unguwar tasu ke nake nemi abokai ki tambaye su koko ya naki ya za ki ci gaba da wannan? Ai ba sai na nemi abokai zan kulla hulɗa da wani ba tare da ya sani ba ko wata. Hmm. Kuma ba a zan yi ina tare da shi ba sai in ta bincike a hankali a hankali har in gane. To idan kuma misali kika zo kin riga kin fara san shi sosai sannan kika gano cewa yana da wani hali da baki so. Shi zaki hakura ki aure shi haka nan ki ga kokarin canza shi ko ku ya zaki ko na mutum. Kaho ne gaskiya. Hmm. Shi so makaho ne gaskiya. Ta. akwai haka nan so ya kau da komi don halin mutum in kana son shi kana iya zama da shi sai dai ka yi hakuri. wato in har dai in dai har kina son shi kowane irin mahali ne kike gani sai dai ki hakura kai haka nan ki zauna da shi gaskiya ba in dai bai saba doka ubangiji in dai ba ni babban zunubi ya tsara in dai ina son ka kuma sauraro abin da ya sauka kenan yanzu a madadin waɗanda ku ji su Ni Ibrahim Jarmai daga dandalin yau ke cewa mu kasance lafiya. Thank you.